a yi haƙuri sakamakon matsala da muka samu na na'ura shi yasa abin ya yanke to amma za mu ci gaba daga inda muka tsaya an sa sautinsa da bidiyonsa yadda yake nuna cewa 'yan ɗariƙo sun fi ahalis sunna ilimi shi yasa su suke zama a gaban malami su gama karatu ya lissafo su littattafai da suke yi a irin faɗinsa wanda wannan littattafan a gurinsa 'yan ɗariƙo ne 'yan ɗariƙo su suka wallafa a irin jahilcinsa duk tafan nan da ya ambato na lugha da na fiqihu a irin wautansa da jahilcin sa yanda kuna suka zauna suka rubuta bai fa ambato jawahil ni a ciki ba a ahalari iziya da sauransu duk eh, abin ashariya ishiriniya su daliya su waye duk wannan yan ɗariƙu ne suka zauna suka rubuta shi yasa suke zama su karanta amma su ahli sunna ba sa karatu wanda yake tabbatar maka da cewa wannan yaron wawa ne bai san duniyan karatu ba bai da ta'asili a karatu da yana ta'asili zai san cewa waɗannan malaman da suka lafa tafin ma ba ruwansu da ɗariƙa kudu da arewa gabar da yamma ba su ma santa ba na biyu da yake nuna cewa kamar wai akwai tazkiyatun nafsi in wasu ka zauna suna ta kaza kaza sun cewa su malamai ne to yanzu a duniyar social media wanda ma ya nuna ya fi nuna kansa malami ne kamar wannan yaron jikan shehi ai <laughs> alamta da zai ne zakon an fasa balillahu ya zake mai sha wala yuzlamu na fatila wai wannan aya ya jawo yake kafa hujja akan waɗansu wai su suke tsarkake kawo kansu don allah jama'a akwai wani matsayi banda matsayin allantaka da ya fi matsayin annabtaka to wannan mahaukaci wawan yaron ba cewa yake inda za a turo nemi da shi za a turo kai ka duba wawa dan kwaya mai shaye-shaye wanda wasu suna karantarwa kafin a aife shi kuma har yanzu suna karantarwa bayan an aife shi su ba a ce da ba su annabtaka ba sai shi ne wanda yake can wani surkuku wani lungu shi ne za a ba shi annabtaka to yanzu wanda ya ce in za a bada anabtaka ma shi za a bayar wannan ba shi ne yake da tazkiyatun nafsi ba wannan ayan ba a kansa za a kwala masa ita ba daga baya sake sassautowa irin na fir'auna da ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi to yanzu sai sassauce shi kuma an rabbukumul a'la ya yadda akwai wani ubangijin a yanzu amma shine babba sai da fitowar sannan sai ke cewa ai shi waliyi ne yanzu shi waliyi ne shi yanzu waliyi ne har ma yake cewa shi yanzu ya fi ƙarfin dakta sai profesa yanzu duk wannan ba ta tun nafsi ba wawa mahaukaci waye da ka taɓa ganin ya fito yana irin wannan hauka da shan kwaya da shan kodin ɗin in ba jikan shaihi ba ka ce wai da za a turo wani annabi wai kai ne annabi kai ka duba wata magana wata mummunar magana irin su wannan bayan Allah Fauzan malaman tauhidi na duniya ba su taɓa wannan magana ba amma shi wawa ba ƙauye ɗan tasha wai shi ne za a turo annabi kuma wai haka yana cewa wasu wasu na tsarkake kawo kansu to kai me kai da a turo annabi kai za a turo annabi shafakalla daga hauka ko nan kai waliyi ne waliyin hauka sa'an nan kuma kai furofesa ne furofesan dabbanci da jahilci furofesan da zai zo ya sa sunna a gaba ya zage sunna ai wannan ayan yadda ka san a kanka aka saukar wallahi to yanzu za mu je magana sana mai hatsari wanda ya faffurta su da mu yi magana a takaice saboda network ya ba mu matsala ina ganin za a sa mana ƙarashin maganarsa ko kuma ina ganin bari bari in yi amfani da da waya ta in saka saboda fi mana sauki muna ganin matsalan network da muka samu ɗazu yana da alaka ne da eh, wannan abin da muka saka amma yanzu zan sha zan sa shi kai tsaye ta ta wayata mu ji irin abin da wannan yaro jikan shehi yake faɗi. masu karantarwa su suka fi yawa yayin da sa'o'insu ko waɗanda suka fi su suna can har yanzu suna cikin zaure suna karatu daje su ɗauki littafi tun daga ƙasa kawa'idi ahalari ishimawi iziya risala qurtubi su askari su gashi nan littafai na fikihu sun karanta suna ta karanta ta daga nan kuma su kama su shiga cikin littafan luka tun daga burda badamasi eh, su na littafan ashariya ishiriniya su daliya su eh, mukama za su can ana ta karantawa to su kuma in ka ce musu su yi wa'azin har abada ba za su yi wa'azin ba saboda lokaci da yi ba suna karatu sun sun koyar da kansu suna neman ilimi yayin da kuma da ka je ka samu wani wawa ya yi haya islamic ya zo ya ɗaura kyamara kuma yana cewa Allah ya ce manzon Allah ya ce ta tafka fafa ka ji mutum bakin ma yana janta fassarar ma tana sa, fassaran da bakin duk bai samu ba amma nan da aka ji mutum ya daura wata alkyabba wani uwar kaya yana ta dumuwa yana ta ɗinini cewa shi har yanzu ya riga ya zama babban malami zai yi gogayya da malamai ina faɗan haka ne sakamakon wasu suna yawaita kiran kansu ahlus sunna wai ga maka kai ahlus sunna ne tashi wajen wai ga maka ahlus sunna ne ka wace ka tashi wajen ka kira kanka ahlus sunna ma waye ce maka alam tara ila alladhina yuzakkuna anfusahum bal illahu yuzakki man yasha wala muna fadila Allah ya ce ka wayanda ba ka ganin wayanda suke zuga kansu suke zugugu ta kansu gabari Allah ya ziga ka ya tsarkake wanda yake so mu ahal sunna ne uban waye shiga da kai sunna a gaya maka sunna din ta tsaya a aji wannan gashin haban ne gashin haba da dangala wando shine sunna Allah ku ji abin da ke ya kada gogan hakwaranka shine sunna ba shi ne sunna ba ba shi ne sunna ba yan bida eh, wannan shi ne kusan hauka da jahilci da ma ka iya cewa iskanci da wannan jikan shehin ya zo da shi bani dai jikan shehi ya karo tsiya jikan shehi ya tsiya yana cewa wa ma ya ce ka kira kanka ahlus sunna tashi eh to ba na ya tsaya ba sai duro kan sunnan kuma bayan ya kore mu daga sunna sai kuma ya dira kan sunnan sai ya ce an ce maka barin wannan gashin ka duba sanda ya kama ya ce barin wannan gashin Allah jama'a masu kallo da saurare menene hukuncin mutum ya kama gemu wanda annabi sallama ya kawo ya faɗi a hadisai masu tarin yawa irin su hadisin abi hurairata irin su hadisin abdullahi dan umar yake cewa qussa shawariba wa a'fu liha khariful mushrikina a wasu a wata riwaya qussu shawariba wa waffiru liha khariful mushrikina a wata a wata riwaya juzzu shawariba wa arkhu liha khaliful duk waɗannan riwaya suna magana a kan ku bar gemu ku cika gemu ku rage gashin baki don ku saba ma mushrikai ku saba ma majusawa sheikh abdulaziz ibn bas allah ya masa rahama yake cewa fa hadha lafzu aw hadha lafzu fil ahadith al madhkurati lafuzan da suka zo ambatansu ya zo a cikin waɗannan hadisai da aka ambata ya tsadi wujuba ifa'il liha wa irkha'iha yake cewa su suke hukunta wajibcin cika gemu da kuma sake gemu ya zamanto ya yi tsawo wata harimi halqiha wa qasriha aw wa yace kuma suna nuna haramci na ka aske gemun ko ka ce za ka rage li'annal asla fil awamiri huwa wujub ya ce saboda asali na umarni shine wajibci in Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni ko annabi sallallahu alaihi wa sallama ya umarni to wannan umarni wajibi ne da haka wal aslu fin nawahi huwa tahrim idan ko suka yi hani to haramun ne malam yarid ma yadullu ala khilafi zalik matuƙar ba a samu wani abin da yake nuna saɓanin haka ba wa hadha huwa al-mu'tamadu inda ahli al-ilm kuma wannan shine abin dogaro sanannen abu a wajen ma'abuta ilimi ya kawo ayoyi inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ehm, wa ma atakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba ku ya zo muku da shi ku yi riko da shi abin da ya hane ku kuma ku hannu ayar farko kenan wattaqullaha inna allaha shadidul iqab suratul hashr ya sake kawo mana aya ta biyu falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim masu saba ma umarninsa shi annabi sallallahu alaihi wasallama su yi hankali kada wata fitina ta same su ko kuma azaba mai raɗaɗi ya same su to fitina ɗin nan shi ne yanzu abin da muke so musan menene fitanar da wannan yaro jikan shehi yake so ya fada imamu ahmad allah ya masa rahama yake cewa alfitnatu inna ay shirk. masu saba ma annabi sallama su yi hankali kada su fada cikin wadin shirka to yanzu abin da wannan yaro yake so yake nan shi yasa ma yake cewa la'allahu idza radda ba'da idza radda ba'da qawlihi ya'ani qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam yace abinda ake nufi da zaran mutum yayi maida yi martani ma wani daga cikin maganganun annabi sallallahu alaihi wasallama an yaqa fi kalbihi shay'un min az to daga nan ba mamaki ya fara jin wani abu a cikin zuciyarsa yanzu wannan yaro da ya ce wannan gemu to ba mamaki yanzu zuciya za ta raya masa gemu ma ba abin alheri ba ne. gemu ma babu kima a cikin barin gemu to daga nan kuma fa ya halak sai ya halaka ولم يرد Kitabi الكتاب ولا في السنة ما يدل على أن الأمر في هذه الأحاديث ونحوها للاستحباب yace kuma babu a cikin ƙur'ani ko hadisi abin da ya nuni cewa umarnin da annabi sallama na cewa a cika gemu din nan wai umarni ne na mustahabbanci umarni ne na wajibi to kaga yanzu tambayar mu anan shin da ya kama gashi ce barin wannan gashin shine sunna kenan yanzu me yi mukhalafan maganarsa mafhum mukhalafa shine ashe barin wannan gashin ba sunna bane a wajensa to wanda kuma ya karyata abinda annabi sallama ya faɗi me hukuncinsa annabi ya ce ku bar gemu ku cika saboda ku saba ma yahudawa ku saba ma majusu ku saba ma mushrikai shi kuma ya ce ba komai bane yanzu ba fito na fito ke da magana annabi sallama ba yana fito na fito da magana annabi sallallahu alaihi wasallama wanda kuma ya fito na fito da magana annabi sallama lalle wannan mutumi kafiri ne da haka maganar jikan shehi kafirci ne bayan Allah da suke sare mu za mu bada nan ba wannan maganar shin ba kafirci ba ne? tukunna shi yanzu mu ɗora masa kalmar kafirci ba yana hanya tukunna ba ma so ya kai abin da yasa ba za mu ɗora mai ba saboda hala uzurinsa na hauka da yake shi mahaukaci ne to an ɗige alƙalumma daga kan mutane uku daga ciki akwai mahaukaci wannan jikan shehin mahaukaci ne amma da zaran ya warke don muna ta masa allurai yanzu da zaran ya warke in bai janye ba to shi kenan kuma sai ya ɗora masa wannan kalma ta kafirci domin addini ba na baban kowa ba ne addini na Allah ne subhanahu wa ta'ala ba wanda ya isa ya zo ya karin tsaye ma addini mu bar shi na biyu ya ce ɗage wando ɗage wandon ne sunna wannan gemu ya zaga a can mun ji abin da an ya faɗi game da gemu na biyu sai ce ɗaga wandon ne sunna to haka nan an yi tambaya ma shi dai wannan babban malami sheikh abdulaziz ibn bas allah ya masa rahama da ya zo ba da amsa yake cewa amma ba'ad yake cewa al-isbalu min muharramat al sake tufafi ya wuce idan sawu suna daga cikin haramun masu girma wa min kaba'ir dhunub kuma manyan laifuka ne sawa kana fil izari aw fis sarawili ko a izari ne ko a wando ne aw fil qamisi ko a riga ne aw fil imama ko kuma a rawani ne aw fil bisht ko kuma albishtu ne albishtu shine dogon irin overall da ake sakawa saboda sanyi yace kullu zalika muharramun fil haqqi au fi haqqi rajul yace wala duk waɗannan abubuwan ka sake su can ida sawu haramun ne dangane da namiji saboda me maganan annabi sallallahu alaihi wa sallama thalathatun la yukallimuhumullahu wala yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wala yuzakkihim wala lahum azabun alim akwai uku daga cikin mutane da Allah subhanahu wa ta'ala ba zai musu magana ba ba zai kalle su da idon rahama ba ba zai tsarkake su daga zunubansu ba Annabi ya ce shine al-musbilu izarahu mai sauke tufafinsa mai isbadi wal mannan fi ma da mai gori cikin abin da ya bayar wal munfiqu sil'atahu bil halifil kadhib da mai sai da kayansa da rantsuwan ƙarya ka gani wannan hadisi wai bai zama abin tsoro a wajen wannan jikan shehi taɓaɓɓe mahaukaci ɗan ƙwaya ba wai har yana cewa wai ɗage wannan shine sunna to abinda da malam ibn ba yake cewa fa hadha yadullu ala anna hadha min al-kaba'ir yace sauke tufafi yana nuna cewa babban laifi ne wa anna al-wajib ala al-muslim yace kuma wajibi akan musulmi an yarfa thiyabahu wa malabisahu kullaha min bishtin wa sarawila wa izar yarfa'uha fawqa al-ka'b yake cewa wannan ya nuna cewa musulmi dole zai ɗage tufafinsa abinda ya shafi doguwan obarol ɗinsa wandonsa izarinsa zai ɗage su sama da idon sawunsa la tanzilu alal ka'ab kada ya sauka akan idan sawunsa bal min nisfi saq ila al-ka'b kama a fi hadisi Jabir yace illa iyaka shine range din shine daga rabin kwabri zuwa daidai saman eh, saman idan sawunsa kamar yadda zo a cikin hadisin Jabir yake cewa izratul mu'mini min nisfi saqi kaya izari tufafin mumini daga rabin kwabrinsa ne wala haraja alaihi fi ma baina zarika ilal ka'ab kab malai yace babu laifi tsakanin kwabri zuwa idan sawu yace amma inzalu amma inzalul malabisi tahta al-ka'baini fa hadha la yajuz yace a sauki asalin tufafi ƙasa da idan sawu yace wannan bai halatta ba kai bal yajibul hadaru min min zalika yace dole ma ayi gargadi akan haka a jakunni akan haka to amma ga wannan jikan shehi sabon ɗan ɗariƙa yanzu ya zo ya ce duk wannan ba sunna ba ne a irin haukansa ala ya fara shaye-shaye ya zo ma ya sake taɓa abin da ya shafi janibin asuwaki ya sake cewa don ka riƙe abu kana ta goge bakinka shi ma wai an ce maka wannan wai sunna ne kalmar da ya amfani da ta kenan an ce maka wannan shi ne sunna to jikan shehi wannan ba sunna ba ne haukanka ne ba sunna ba ne abinda malamai suka daidaita shine kuma mandubun ilaihi abin so ne wa huwa min sunan fitra kuma suwaki yana daga cikin sunnoni da Allah ya zuba halittan halittu a kai wa hadha bi ittifaqi al-madhahib al-arba'a kuma wannan ittifaki ne dukkanin masabobin musuluncin nan guda hudu kada ka dauka akwai wani sabani alhanafiyyati wal malikiyyati wal shafi'iyyati wal hanabila dukkan su guda hudu kai wa hukiyal ijma'u ala zalika amma haka ito ijma'i cewa aswaki sunna ne abun so ne saboda hadithai da suka zo rututu daga cikinsu akwai hadithin abi hurairah Allah ya kara masa yadda laula أن أشق على أمتي أو على nasi لأمرتهم بالسواك مع كل ma'a kulli sala, a wata كل ma'a kulli wudu da ba don kada kuntatawa al'umma ta ba da na umarce su kaji da na umarce su da su ringa aswaki a lokacin kowane sallah ko kowane alwala amma ka zo ka ce ba sunna bane hadisan suna nan da yawa da yawa da yawa daga ciki akwai hadisin Aisha Allah kara mata annabi sallama tace annabi sallama ya kasance kana idza dakhala bayyaka kwangila hadisi ma da zamu tsaya a kansa dan da abun kan bit by bit ne yanzu mun dauki mintuna kana nabi qalat sai sake ce mana fa dakhala abdurrahman bin abi bakr bin abi bakr abdurrahman abubakar sai ya shigo kafin a karbi rayuwarsa rayuwar annabi sallama fiye halitta wa fi yadihi siwakun a hannun Abdulrahman akwai siwaki fada abihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wani sallama sai nuna cewa yana so a kama su wannan aswaki fa akhadtu siwaka tace sai na karɓi aswakin fa tayyabtuhu na gyara thumma dafa'tuhu ilai sai na miƙa mai aswakin bayan na gyara masa fa ja'ala yastannu bih sai ya fara goge baki da shi fa thaqulat yaduhu sallallahu alaihi wasallam sai kuwa nan take hannunsa sai nauyi bi ma'ana sai ya zamana babu ƙarfi wa thaqula alai sai na ji ya mun nauyi a jikina in ji Aisha Allah ya ƙara mata yadda wa huwa yaqul yana cewa Allahumma fir rafiqil a'la Allahumma fir rafiqil a'la ya ubangiji lallai tafiya ta ta zo zuwa ga wannan cincirin da ko taro abokan tafiya na kwarai ko kuma zuwa ga sama marrataini ya faɗi haka sau biyu ƙala ta ce sun maƙubida sai aka karɓi rayuwarsa ta ƙulwa aisha aisha tana cewa ƙubida rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa baina sahari wa nahari an karɓi rayuwarsa tsakanin ƙirjina da wuyana da suwaki mau'idin annabi sallama ke na ƙarshe ya rasu da suwaki amma ka zo kana cewa wai wannan shine sunna to in ba sunna bane menene ya gaya mana sai ka gaya mana jikan shehi sai ka gaya mana don haka ƙaryata inkarin gemu ko izgilanci ma gemu inkarin ɗaga tufafi ko izgilanci ma ɗaga tufafi inkarin aswaki ko izgilanci ma aswaki kafirci ne da haka dukkan ka kafirci ne za mu buɗe numban waya da Allah wanda yake gani wannan maganganu ba kafirci ba ne don Allah ya mana gyara tukunna shi yanzu ba mu kai shi boda ba yana dab da isa boda in bai fito ya janye manganinsa ba wallahi azim wannan yaron ya zama kafiri don haka a nan za mu tsaya za mu zo zama mu na gaba za mu sake ci gaba da sa wannan bidiyo nasa da ya yi za mu ji suna kamar biyar haka saboda mu dan samu musharaka domin mu tabbatar shin abin da muka faɗi muna kan daidai ko kuma akwai wasu gyare-gyare surutansa suna da yawa wasu abubuwan ba za mu tsaya mu ce za mu yi magana a kansu ba dalili kawai wauta ne zalla babu ilimi shi babban jaraba wanda ya samu ba zai iya yin magana na minti goma ba kamar yadda na faɗi a baya sai ka samu akwai hauka sai ka samu a haukai hauka tare da shi minti goma ba zai iya magana ba sai ka samu akwai hauka tare da shi kuma duka koma karatukansa na baya ka gani ka koma 080 3282 3020 20 080 3282 3020 shine lamban da za a kira mu da shi insha Allahu ta'ala 080 3282 3020 a kira mu maudu'inmu shine martani majikan shehi sabon ɗan ɗariƙa bisa ga yanzu ruguza sunna da ya fara yi yanzu yasa da sunnar annabi ne sallallahu ta'ala alaihi wasallam yasa kenan yanzu aka wannan namba ya duk wanda zai yi musharaka insha Allah ta'ala namba na bude sai kawai ya sharaka ya ba mu gudumawarsa dole dai